Wani rahoto da jaridar Guardian ta wallafa ya nuna wakilinta ya yi kundumbalar sanin halin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ciki a gidan Abuja da ke London, wanda ya sanya an karar da 'yan sanda suka yi awon gaba da ɗan jaridar. Hakan dai ya jawo ƙarin kira ga 'yan Najeriya su fahimci tsarin doka da shugaban ya rubuta majalisa tafiyarsa da miƙa ragama ga mataimakinsa Yemi Osinbajo. Ko ma a labarin da ɗan jarida ya rubuta da ke lissafa motoci ko mutanen da ke shiga masaukin na shugaban Najeriya ya ce bai nemi izinin zuwa gidan ko magana da wani daga ofishin jakadanci ba, amma ya nace sai wani da koda da ba shi da hurumi ya yi masa magana a ma'aikatan gidan. He is the one who owns the body, is his body. A nan kakakin shugaban Najeriya Femi Adesina ke karin bayani kan halin da shugaban ke ciki, inda ya ce ai jikin na shugaban ne, kuma ya ce ba wani abun ta da hankali game da jinyar tasa. This was a man we elected Adesina ya ci gaba da cewa mu muka zaɓi shugaban nan don haka ya dace mu rika mutunta abubuwan da yake faɗa. ɗan siyasa tafi da mafindi na ganin ragon azanci ne masu kwakwafi kan jinkirin dawowar shugaban. Kuma yana hannun likitoshin jikinsa sun dube shi ya warke amma suna aune-aune don su tabbatar da lokacin da suka ba shi dama ya dawo Najeriya. Irima murya ka fahimci haka cewa ya warke ko kuma kake da ya kai ka gane wannan labarin. Ai ana cewa a goda shugaban Amurka ya kira shi sun yi magana. a lokacin da mutane ba su taɓa tsammanin yana iya tashi ya zauna ba manya-manyan apc shugabannin national assembly sun je don haka 'yan najeriya su bar jin mayaudara su bar jin masu hasada buhari zai dawo cikin ƙoshin lafiya za a gane kuɗaɗen da duk aka ɓaɓɓoye a gidaje da rijiyoyi da gidan shanu da duk inda aka sata aka ɓoye kasimu bello mai gari jami'in tsara fage ne na shugaba buhari a lokacin kamfen da ya ce shugaban na tsayin daka wajen cika alkawarin kamfen don haka zai fi duk masu neman ganinsa son dawowa Abuja. mai gari ya tunar da shugaban ya karbi mulki da samun lamura ba kamar yadda ya nazari ba gabanin zaben 2015 yadda ake tsammanin gwamnatin da aka zo aka samu assess tunanin da muke ba ma tunanin ɗaya bisa ɗari a cikin abubuwan da muka tarar a gwamnati ba don haka dole ne su ƙara haƙuri akwai abubuwa da yawa da aka samu na aca wadda dole sai an ɗauki lokaci kafin a yi wannan gyaran kuma in Allah ya da gaba ɗaya duk wanda ya bada da gudumawa a wannan tafiyar ya sha huruminsa Allah da za a kai kanshi. A nan na samu wani matashin APC Garba Mai Rago da ya aika wa matasa wannan sakon. Mu ne gugan da ake jan ruwan da ake sha, amma nan kuma ba time da aka gama using namu sai a yi donfin namu a nuna mu ba mutane ba ne. Don haka ina kira ga matasa kar wani matashi ya sake yadda a zo a misusing nashi wajen cin mutuncin wani ko kuma wajen kasancewa ka je ka bata kayan gwamnati. Tamkar PDP a baya, a yanzu jam'iyyar APC mai mulki na ci gaba da samun masu sauya sheka zuwa cikinta da tun yanzu suke sharar fagen zaben 2019 in Allah ya kai mu. Nasiru Adamu Alika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.